نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويوسف ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan gari mai albarka garin lome a cikin garin a cikin ƙasar togo muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fiskokinmu a wannan waje kamar mu ta da kanmu abin da ya shafi wannan addini namu na musulunci. Makasudin shigowarmu wannan ƙasa shine mu zo mu yi ta'aziyya na rasuwan uba kuma shugaba babban malami a Sheikh Abdul Jalil. A isa jagorancin shugaba a shek abdullahi balalau tare da sakatarinsa a shek kabiru haruna gombe da kuma alaramma nasiru gondo muna roƙon allah ta'ala ya gafarta wannan bawan allah da jikansa ya sa rahama a cikin kwabarinsa kuma abubuwan da aikin addini allah ya sa masa a cikin mizani na kyawun ayyukansa lalle ko shakka babu mutuwar irin waɗannan malamai masu hidimawa addinin Allah wani babban gibi ne a cikin al'umma shi yasa ya zo a hadisi mausul ulama salmatun fiddi mutuwan malamai gibi ne a addini musamman wannan bawan Allah da ya shahara da karantarwa da hidimawa wa addini har ya zama shugaba na Alusunna na wannan kasa kuma uba jagora ga sauran alusunna sunna na yammacin Afirka mutuwansa ba mutuwansa shi kaɗai ba ne kamar a ce al'umma yawa ne suka faɗi domin a cikin mutane akwai ɗaya tamkar dubu akwai dubu kuma tamkar ɗaya annasu min humu alfun ka wahidin wa wahidun ka alfin iza amrun hana mutane a cikinsu akwai wanda yin ka haɗa dubu ba su ce mutum ɗaya ba akwai wanda ko mutum ɗaya kai mutum dubu amfani sa a cikin al'umma so su ne irin wayannan malamai masu kira zuwa ga addinin Allah masu hidima wa addinin Allah idan sun faɗi to jama'a da yawa ne suka faɗi domin cike gurbin abin da suka bari sai al'umma وما كان قيس خلقه خلق واحد ولكنه بنيان قوم تعدم shi kai su mutuwansa ba mutuwan mutum ne wani gini ne ya rushe to haka ake son mutum ya zama a cikin al'ummarsa ya zama yana da amfani idan yau ba ka nan a ga ka. a ga wata kafa da ka toshe ana ta taro jama'a wanda ya rikita wanda ya tsaya a nan kafin a iya yin abin da kai kaɗai kake yin sa su muna ba ku haƙuri a bisa da tsohon wannan tsawon Allah kuma muna fata Allah ta'ala ya ba mu ladan wannan musiba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana idan aka mutum rasuwa za a markaziya ce masa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma وكل شيء إنه بأجل مسمى والتصبر فالتصبر والتعتصف lokacin da wata yasta ta aika masa ya zo ga yasta tana cikin gargara ko ɗanta ya zo a zasu ya ce a gaya mata abinda Allah ya karɓa na sani dama abinda ya bayar na sani waɗanda Allah ta'ala ya karɓi rayukansu dama shi ya bari ya karɓa wanda ya bari kuma nasa ne ya basu zuwa wani lokaci kuma kowa yana da ajalinsa abun ambatu tun ranar gini tun ranar zane ran kaza ga watan kaza za ka su a daidai lokaci kaza sai dai mutum bai san lokacin mutuwansa ɗin ba ne wannan wani gaibu ne da ubangiji ta alaƙar wa kansa manzo su ya ce ka yi haƙuri ka nemi ladan wannan musiba wa kullu shay'in bi ajalin musamma kowane abu yana da lokacinsa kuma idan lokaci bai yi ba mutum ba zai bar duniya ba kamar yadda ubangiji ta alace wa makana linafsin وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا a lokacin da aka yakin kuhudu ko ake cikin yaƙi yaƙin da aka sha wahala har aka fasa manzala ta suma kai aka karya masa haƙori aka shiga damuwa da tashin hankali shi ɗaya dinga yaɗa cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ta ya sauka da ma kana li nafsi an tamuta illa bi iznillah zai yiwu mutum ya mutu ba sai da izinin Allah kuma kitaban ajjala har ga an rubuta ajalin lokacin da zaka rasu ba za ka ƙara minti ɗaya ba ba za ka rage kuma minti ɗaya ba to duk wanda ka ga bai rasu ba to ajalin sa ne yi ba kuma duk wanda ka ga ya rasu ko ya mutu ajalin sa ne yayi ko kullu man mata bi ajalihi walau qutila wanda ita ce aqida ta ahlus sunna duk wanda ka ga ya mutu ajalin sa ne ko da wani ya kashe shi kada ka ɗauka cewa wani in ya kashe wani ya rage masa kwanakinsa bai isa ba kitaban mu'ajjala saboda haka akwai ajali na kowa da kowa kuma akwai hadisi ingantacce in mutum yana cikin cikin mahaifiyarsa kafin ya fito a busa masa rai ana rubuta ajalinsa da arzikinsa da ayyukansa sau da haka an riga an rubuta iya kwanakin da ashek abdulkalil zai yi kuma Allah ta'ala ya ɗauki abunsa sai dai faltasbir waltatasib ka yi haƙuri kuma ka nemi ladan wannan musiba ne ka yi haƙuri saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya rasu kuma sahabbai sun yi haƙuri mu ma mun yi haƙuri da ko wani wanda zai dawwama a duniya a bar shi saboda wani da an bar manzon Allah ta sama saboda al'ummata walau kana fi duniya dumu li wahidin kana rasulullahi hayyan wa baqiya da ce akwai wanda zai dawwama saboda wani da manzala ta sama yana raye domin da mu ma za mu so a ce muna tare da shi a yanzu haka to amma Allah baya farin wani tun wani sai ya dauke baba ya bar 'ya'yan ƙanana su zama marayu haka Allah ta'ala ya hukunta manzala sallama ya bar duniya a lokacin da sahabbai ba sa tamani zai rasu na shekara 63 a lokacin da ya zo rasuwa ya yi rashin lafiya sabai hankalinsu yana tashi kada manzala ta sama ya bar duniya ma rabbi Allah wa an yassa aka gama za su hada cikin wani hali tana cewa wakar ba a wai yau baki cikin babana manzala sun ya ce laisa li a biki karbon ba da yau daga yau ba wani baki ciki da ya rage wa babanki Mana zai bar duniya zai koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya sirranta mata ya ce mata ba zan tashi daga wannan rashin lafiyan ba zan rasu sai ta fashe da kuka sai sake kiranta ya sirranta mata cewa a cikin iyalai na kuma keke wanda za ki fara riskana sai ta yi dariya kuma wata da tsakanin su da kowane annabin Allah kafin a ɗauki ransa sai an bashi shi zaɓi manzan sama aka ba shi zaɓi a ɗauki ransa ko a bashi ya ci gaba da rayuwa sai zaɓi a ɗauki ransa yazo yana ga wa sahabbansa yana cewa abdun khuyira baina dunya wa baina ma inda Allah faktara ma inda Allah bawa ne na Allah aka bashi zabi ko ya zauna a duniya ko ya koma zuwa ga ni'imomin da Allah ya tanada masa a lahira sai zaɓi ya koma zuwa ga Allah sai na Abubakar sun kace ta kuka wasu ba su gane manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka ce ku duba wannan da ku duba wannan tsohon yana kuka sai manzala ta sama a aka bawa zaɓi sai suka ji ba kana abubakar a alamana abubakar ya fi mu ilimi ya gane haka ne annabi musa alaihi salatu wassalam kafin ya bar duniya mala'ikan mutuwa da ya zo ɗakar ransa ita shi mala'ikan mutuwa ne zai ɗauki ransa sai wanke mala'ikan mutuwan tamari har san da ikonsa ya tsalle gangar wajen kumatunsa ya koma wajen ubangiji ta ala ya ce ya ubangiji bawanka baya son mutuwa gashi gashi haka me namar idon sai yake da aka ce ka je ka gaya wa annabi Musa idan yana so ya taba saniya cikin da hannunsa ya taba za a bashi za a kara masa shekara ɗin ko shekara ɗin. sai yake to bayan nan kuma sai me sai aka ce sai mutuwa ya ce a ɗauke shi yanzu haka ubangiji ta ala yake mazala Salama ya yi rashin lafiya rashin lafiya yana ta karuwa tun yana fita masallaci har ya dena har mutuwa ta zo masa har zama ba ya kewaya ɗakunan matansa ya zafi ya zauna a ɗakin Aisha radiyallahu mana ya nemi hikirin iyalansa suka bashi damu mutuwa ta zo mata yana cewa la ilaha illallah inna lil sakarat ba mota da gaskiya sai Allah mutuwa tana da magaki la ilaha illallah ita ce kalmar da ake son mutum ya cika ta ita idan ya zo mutuwa saboda manzo ta ce man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda karshen maganarsa ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna to amma ba yana nuna cewa in mutum bai cika da la ilaha illallah ba bai faɗe ta ba wai bai cika da imani ba ba wannan bane akwai wasu alamomin na husnul khatima da bai yi bai yi fici da la'ila so da haka in wasu alamun kila za su bayyana kan ka sami ba akwai gumi a goshi akwai mutuwa ranar juma'a irin juma'a ko yini juma'a akwai mutuwa da ciwon ciki akwai na annoba akwai mutuwa cikin ruwa akwai gobara da sauransu to maza suna sai ce la ilaha illallah sai kuma ce inna lil mauti sakrat mutuwa tana da magagi menene magagi shine tsanani na lokacin daukar rai shiga damuwa a lokacin da za a dauki ranka mutuwa tana da wannan to amma idan mutum mutuwarsa ta yi tsanani lokacin da ransa yake fita wasu suna tamani cewa hakan yana nuna ba mutumin kirki ba ne ba lalle ba ne wani mutuwa ta zuwa masa da sauki wani da tsanani idan da a ce zuwan mutuwan da tsanani yana nuna mutum ba mutumin kirki ba ne da annabawan Allah ba za su ji magani mutuwa ba sai malamai suka ce annabawan Allah suna jin magagin mutuwa don Allah ya ɗaukaka darajansu ne saboda in Allah ya jarrabe ka zai ɗaukaka darajanka محن الفتى يخبرنا عن فضل الفتى النار مقبلة بفضل الأمر فذاك الله تجرب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فذاك سوزك في شيء مسألة كيسا إذن maza su ma yana zazzaɓi to zazzaɓin mutane biyu ake sa masa hakaiti domin mai don a ninka masa ladan zazzaɓi biyu to haka in sun zo mutuwa sai Allah ya sa musu ba gagi mutuwa don ya ba su lada ya daga darajarsu wani kuma idan ya zo mutuwar za ta zo masa da tsanani saboda yana da zunubai Allah ya kankare masa zunubansa ta wannan hanya kafin ya je kabari ma an yafe masa kun wani kuma sai ya je kabarin an azabtar da shi nan ne za a ɗan karkaɗe masa kura kafin a zo isabi da sauransu shi ko sai tafi aljanna wani kuma har a gama wannan ma a je isabi ya je wuta tukunna za a kaɗe masa kura sannan daga ba zai shiga aljanna tare da cewa musulmi ne to manzon su ce inna lil mauti sakrat mutuwa tana da mataki to sai roki ubangiji subhanahu wataala Allahumma firra fiqil a'la ya Allah ka kai ka sani a cikin jama'a madaukakiya su ne annabawa su ne manzanni ubangiji ta ya ɗauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai abun ya zo musu ba da zata, domin suna tamanin za su daɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da aka ce ya rasu sai na Umar yace bai yi ta ba ya tara mutane a masallaci yana cewa wasu munafukai suna cewa wai manzon Allah sallallahu ya rasu ba da suwaye ba ya je gana da ubangijinsa ne kamar yadda annabi Musa ya gana da ubangiji ta ala turi sina wata ruwa ma ce duk wanda ya ce ya mutu zai sare wuyarsa saboda mai saboda abu ne wanda yake da tashin hankali a ce sun waye gari ba manzala sa sama sai ka tina mutumin da kake tare da shi yau da kullun yau aka ce babu shi ya kake ki ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai na Umar ya tsaya a haka sahabbai suka cewa shi lokacin ba sai na Abubakar sai na Abubakar yana can wani wuri wata unguwa ko bayan gari wani kauye inda yake da matarsa guda ɗaya a wuri labari ya zo masa ya zo yana zuwa da ya zo masallaci ya ga an taru ba wanda ya magana ya shiga ɗakin Aisha wajen mazala ta salama ya samu an rufe shi da burgo da mayafi ya buɗe mayafi. ya sumbanci manzara suma ya tabbatar da ya rasu yace amma mutuwan da Allah ta'ala ya kaddara maka kayi ta Allah bai kaddara maka mutuwa ko biyu ba shikenan sai taho masallaci ya sanar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ana yanyabe da sayyidina Umar a saurara a saurara sayyidina Umar yana rike da wuta ya ce kar wani ya kuskura ya ce manzon Allah ya su. sai na abubakar ya kama muqaddima huwa na sadi نحمده na ونستعديه kuma makamancin wannan wanda mai wa'azi yake yi domin karkato da hankalin mai sauraro da za ka zo karatu ko hutuba sai daga zuwan ka isar da sakon kawai to da wani da ba amma in kai wata muƙaddima to ka ce kowa ya karkato da kunninsa wurinka to daga nan sai aka dawo da abubakar sai na Abubakar yace man kana abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana abudu Allah fa inna Allah hayyun la yamut duk wanda yake bautawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan Muhammad ya rasu wanda yake bautawa Allah kuma Allah rayayye ne baya rasuwa ya ƙara tabbatar da tauhidi cewa ma'anar la ilaha illallah shine babu abun bauta da gaskiya sai Allah idan dama ba don Allah kake yin addini ba kana yi don manzon Allah ne sassama da ya bar duniya masu yi don Allah ku zo mu ci gaba shikenan ya karanta wata aya wanda ita ma ta sauka a lokacin yakin Uhud da aka yada manzala ya rasu wa ma Muhammadun illa rasul وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ubangiji ta lace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ne. annabin Allah ne manzon Allah ne kuma manzanni cewa sun wuce kafin sun rasu su ma sun tafi yanzu idan ya rasu ko aka kashe shi za ku daina addini ne duk wanda ya daina addinin musulunci saboda manzon sa ya rasu da zai cutar da kowa ba sai kansa Allah ta'ala dai sakawa masu gode masa masu rike addinin musulunci wannan ayan tana tabbatar da manzala ta zai rasu kenan daga nan sahabbai sai suka ji kamar yanzu ayar ta toka, kowa yi da karanta ta wa ma muhammadin illa rasulun kan kalamin qabli rusul zuwa karshe sai dina umar ya ce da abubakar ya karanta ayar nan na yi na yi tsaya kan kafafuwa na ya gagare ni sai da nabi na turkusa har kasa saboda girman sako daga nan kowa ya sallama manzala sa sama ya rasu shikenan magana ta kare wannan ita ce babbar mutuwa da aka yi a duniya wanda babu sama da ita da suwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ba abin da ya rage sai a je a masa wanka kuma a sa shi a kabari amma musulunci da yake baya tafiya sai da shugabanci duk mutane da suka haɗu akan wani abu ba jagora to shekan ne jagoransu ba abun ne ba abun ne maza su maka a masa sallah ba sanda aka naɗa abubakar ya zama khalifa ya rasu ranar litinin sai ranar laraba aka aka masa jana'iza aka tabbatar da waye zai ba da umarni da hani yadda ma za a yi da gawar shikenan kowa ya sallama sai na abubakar aka je aka maza su wanka aka ce in uwansa su wanke shi su sai ali da su alfadlin abbas shi ana son idan mutum ya rasu don uwansa su masa wanka ko da a ce akwai wani abu na sirri a jikinsa wanda ba a son a sani to don uwansa zai rufa masa asiri idan wani daban ne kuma in ba ba amintacce ba ne zai iya zuwa ce ai muna wanka masa wanka mun ga kaza mun ga kaza to shi yasa ɗan uwa su suke matar ka za ta iya maka wanka kai ma za ta iya maka za kai ma za ka iya mata wanka manzo Allah sallama yace yace abin nan eh, yace wara asa abin nan Aisha tace wara asa wayo kaina manzo Allah ya ce to me matsalar kin kin mutu sai nake wanka yana yi wa matarsa wasa to amma akwai shari'a a cikin cewa namiji yana iya yi wa matarsa wanka bayan ya rasu ta cewa alakan aure ta kare amma ba ta gama karewa ba yana iya ganin tsiraicinta sai na abubakar da ya rasu matarsa asma'u ita ta masa wanka a sai matar mutum tana iya masa wanka ne mai ibn rushd ke cewa warar ka soli zawji ghasla zauja wa haya kazaka izli asma mahujja? an ruwan kwaɗin miji ya wanke matar sai ita mata wanke mijinta domin akwai hujja ga asma'u wato ainihin matar sai na Abubakar har Aisha radiyallahu anha take cewa da na sani da ba wanda zai wanke manzala ta kuma sai matarsa daga baya kai wannan tunani aka zo aka masa sallah furada wa'annan su shiga su yi wa'annan su shiga su yi kenan sallar jana'iza ana iya yin ta kala biyu ko a yi jam'i ta mutum ɗaya ko wa'annan su yi su je su sallan wannan ya shiga wannan ma ya shiga lokacin da za a masa wanka an yi tina an yi ta shawara yaya za a yi a masa wanka a cire masa kayan cikinsa ne ko a wanke shi da tufafin shikenan sai suka yi abin nan suka yi bacci dan gengedi haka su suka mafarki ma manzala ta sun a kire masa kayan jikinsa aka wanke shi a kayan jikinsa aka zo za a binne shi Fadima radiyallahu anha yace yanzu zai muku daɗi ku je ku binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya nan komin matsayinka baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in ka rasu za a je a tona ƙasa ne a binne ka kamar yadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da kai mutu ya tuna wannan zai gane cewa dan adam ba komai bane to amma wannan kabarin da za a tona abun da mutum a ciki idan mutumin kirki ne yin aljanna ne shi kan tun daga nan ya shiga aljanna sa la ta afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna wa yatihi min riqiha wa tibiha yustawlahu fi qabrihi madda basari a masa shimfiɗa ta aljanna a sa masa rigan aljanna a bude masa kofa daga kabarin sa har aljanna kanshin aljanna da abuwa na jin daɗi na aljanna su dinga zuwa masa idan ko ba mutumin kirki bane to rami ne na wuta afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftahu lahu baban ila nari fayatihi min harriha wa samumiha fa yuqayyaqu alayhi fi qabri hatta takhlifa bala'uhu da haka a masa shimfiɗa na wuta a sa masa rigan wuta a buɗe kofa da kabarinsa har wutar jahannama tururi da zafin wutar jahannama ya da shiga kabari amma sai shi ya tsaya karkarin sa ya saba wancan kuma mutumin kirkin a buɗe kabarin iya ganin sa amma rayuwa ce ta barzaku kai da zaka buɗe kabari ba zaka ga haka ba don rayuwa ce ta tsakanin duniya da lahira in kana buɗe kai kuma ya zama rayuwar duniya aka ce wani irin kabari za a yi wa manzo sama za a masa shakku ko la'adu abin an yi babban a tsakiya za a yi karamin ko a gefe aka ce a bari duk muna da masu aiki iri biyu akwai masu shakwa akwai masu ladu duk wanda ya fara zuwa kawai sai masu lahadi suka zo suka yi wanda suke ake tona babban sai na wato karamin a gefen alkinda ta yanda in ka in ka zuro idonka daga sama ba ka kani bai yana gefe kuma da manzo sa ce Allah bilana wa shaqqu li ghairina in ka san tana da karfi irin wannan kabarin aka so a cikin ayi shine sunna shikenan aka bunta manzala ta sallama to wannan shi yake nuna babu wani wanda zai dawama a duniya fa sabran fi majali al-maut sabran famani lil khulud bil mustaqi kai hakuri dangane da al'amarin mutuwa kai hakuri babu mai iya dawama kai saka kaucewa mutuwa ba وجاء السقرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد idan magagin mutuwa ta zo tana zuwa da gaskiya ba wanda ya sai kauce mata to da haka ba za mutuwa ta zo gaskiya wanda shi abin da kake kauce to kuma ba yadda za a yi ka kauce mutuwa wa to an maniyatu anshabat afaraha alfaita kullu tamimatin la faru. idan mutuwa ta kafa farcinta to babu wani magani da zai aiki ba magani da zai aiki kenan. kana ji kana ganin a tafi shi yasa ubangiji ta lake kalubalantan wanda ba su yi imani da ranar kiyama da hisabi ba yake falaula idza balagatil hulqu falaula idza balagatil hulqu wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين Ubangiji ta lace idan rai ya kai ma makogoro, sai a lokacin kowa yana gani rai yana ƙoƙarin fita. Kuma Allah ta lace mala'ikunmu sun fi kusa da shi fiye da ku. yake to in kun ce ba za a yi muku hisabi ba ba za a tashi kiyama ba ku dawo da rai mana in za ku iya ba za ku iya ba saka ba wanda yake sai fasa mutuwan wani a ce wani zai mutu ka ce a bari ka da masa da rai komin oxygen da aka sa kome a yi ta matsa kirgin mutum a yi ta menene a kawo wannan na'uran in kwana ya kare ba a yi sa da rai ba in rai ya zo su ta babu da tare shi sau da haka ubangiji ta'ala يسي كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الهروب ubangiji ta lace kowane mai rai zai tantani mutuwa wannan ita ce hakika wacce duk duniya yi imani da ita sai mutum ya yi girman kai wani abu ne wanda kowa baya inkarin sa ka ce mutuwa kawai amma da ya ce ya mutu mutu zai kullo wuri kaza ya yi ya bai taba nuna wanda ya mutu ya je fita a wani wuri ba saboda haka mutuwa kowa ya yi dalila kuma babu wanda ba zai tantani mutuwa ba duk wani abu mai rai Allah ta'ala shi shine wanda baya mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut to me amfanin mutuwan ne me amfanin ta amfanin ta shine idan kai ayyuka na alkhairi a nan duniya ka je ka samu sakamakon su idan na sharri kai kuma a je a kama ka ta shine Allah ta'ala da yake kullu nafsin za'iqatul maut yace inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ana cika muku sakamakon ayyukan ku ne ranar alkiyama yanzu sallan da kake da azumi da zakka da wahala da wa'azi da sauraron wa'azi da karatun qur'ani da zikiri Sai dan ba za a mutu a ita kirkiyawa ba ai ta sha wahalan banza kenan domin sakamakon ba a nan duniya ake farawa ba a lahira ne ake farawa haka nan idan ka zo wasu suna sallah suna tauhidi suna ta kokarin yin Allah kawai da kafa sai ga wani kuma shirmensa sharholiyarsa yake yana da rayuwa yadda yake so dai lahira sai aka sa ku a aljanna gaba daya ai ya cuce ku ya kware ku kawai kowa ya zama ɗan hodiya kawai ba bambanci amma a canne ne ake sakayya ne shi sa idan an yi isabi aka gaya wa kowa ga sakamakonsa Allah ta'ala zai ce inna ma hiya amalukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waje da ghaira zalika fala yumanna illa nafsahu ayyukan ku ne nake na kiyaye su ake ka rubutawa mala'iku suka rubuta kuma dama na san me kuke yi kuma na cika muku sakamakon duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu sharri kuma to kada ya zargi kowa sai kansa saboda mutuwa tana da amfani shi yasa mutumin kirki in ya mutu to shi fa ya huta ne in mutumin banza ne kuma ya mutu to an huta da shi ne amma shi bai huta ba don an wuce da gawa a gaban manzo sun haife mustarihun aw mustarahun minhu ko ya huta ko an huta da gare shi sabai suka ce kai karin bayani ne ake me kake nufi ya rasulullah yace imma ya kuna mustarihan min nasabi dunya aw mustarahun minhu ko ya yastarihu minhu albilad wal ibad wal shajar wal dawa ko dai gawa ko ta zama ta huta da wahalan duniya wallahi duk jin dadin da kake a duniya idan ka mutu ka shiga aljanna to za ka gane wahala kake sha don duniya ba ta rabuwa da wahala da ɓacin rai da damuwa min matsayinka ko kuma ya zama an huta da mutum ne da sharrinsa garuruwa su huta bayan Allah su huta bishiyoyi da dabbobi irin masifun da yake samun al'umma galibi da sabbin masu sabon Allah ne su suke jawo wannan to kaga an huta da sharrinsa shi yasa maza su ma yake hasri ubi janaza فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم إن كنت أوقعوا في ماذا ماذا وكيتا ما قبرتا in kai kari ne to kuna kai kai zuwa alkhairi ne ya zuwa ne hadisin ma dinga cewa kan timuni kan ku kai ne mana ku kai ne mana idan kuma bawa gawan ta sharri ne to kuna sauke sharri ne daga wuyayen ku ku huta da shi to ka zama mutumin kirki bawan Allah wanda in ka mutu mutuwa za ta zame maka hutu ta zame maka hutu amma idan baka zama mutu mai kirki ba baka zama mai bin Allah da manzo Allah sallallahu ba to in ka mutu wahala za ka sha an huta da sharrin ka ne kuma mutuwan nan dole ne za ka mutu faman zuhziya anin nari wa udkhila aljannata faqad fa duk wanda ya mutu aka nisan tashi daga wuta aka sashi a janna wannan ya samu babbar rabo amma wanda ya mutu aka sa shi a wutar jahannama wannan ya tabe duniya da lahira ya shiga uku shi sa Allah ta'ala ya sani duniya ne take roƙon mutane ya ce wa mal mata'u duniya illa mata'ul ghurur wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya rayuwa ce ta ruɗi duniya ne take roƙon amma in ba haka ba mutuwa kawai ta ishe mu wa'azi mutuwa kawai da ake wannan yare su kai ma kana kan hanya ko ta bar kowa ba ba gudu zai mutuwa to wannan mutuwan kawai ta isa wa'azi amma duniya ne take rudin mutum da kawayenta guda guda uku duniya ranka shedan da mutane wani ce ni bulitu bi arba'in yarmina ne bin nabli an kausin la'a tautiru iblisu wa wa nafsi walwara ya rabbi alanta ala kalati an jarabe da guda hudu raina ina nafsa la amaratun bisu ka kewa son zuciyanka ka je ka halaka sannan sai shaidan bayan Allah ya inna shaidana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwa bakiyinka ne ka tanadi makamai na yaki sai ka ba zai fata kai sai duniya wala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur kaka ta duniya ta ruɗe ka karka yadda shaidan ya ruɗe ka mai ruɗi ko mutane wanda in ka biye musu kuma shikenan duk galibin mutane ba mutanen kirki bane to kai ma zaka zama irin su la ya yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد Allah ta lace kada jujjuyawa da shakatawa mutane a nan duniya ya rufe ta ko yadda wani yake rayuwa kace kai ma za ka shi ba mai addini wani kai mai addini kai kana da dafafi a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir so da ka kai a tabbaye kake da umarni da hani in kaza bar kaza to ga wani shi kuma duniyan ita ce aljannarsa in ya je lahira wahala zai sha shi ya taki dokokin gaba daya kuma kace za ka rayu rayuwa irin sa bai zai taba yiwa ba saboda da aka karka rudu da wannan in kai haka to za ka koma makoma su ita ce wutar jihannama ta da shimfiɗa idan ta zama ita ce wutar jihannama babban aburin mumini shine mutu da imani ya shiga aljanna to karka yadda abin da zai taba maka imanin ka sai har ubangiji ta dace kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut ونبلوكم wal والخير فتنه wa ilaina turja'un ubangiji ta lafiya kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai rai zai dandani mutuwa ba wanda ba zai mutu ba za mu jarrabe ku ta sharri da alkhairi kuma izuwa gare mu za ku mutu kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram saboda haka kowa zai tafi banda Allah subhanahu wa ta'ala kuma mutuwan nan ba ka isa ka buya mata ba aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burudin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta riske ku ko za ka hau saman beni ka je ka kulle nan ka kulle nan a ita mutuwa ba ta da kofa ko ta ina za ta yi ta dauke ka ko a ina kake ko ka gudu in ka ji labarin ta a garin ku ka ce bari ka tafi ta kasa tana can shi mala'ikan mutuwa ba mutum bane ya zo dakin ka zai dauke ka yan sanda jami'in tsaro sai ya zo ɗakin ta kama ka ko to malaikan mutuwa duniyan gaba ɗayan ka kaman tire ne a gabansa kaman kwadon abinci ne saboda haka ya ɗauki wannan ya ɗauki wannan ya ɗauki wannan kaman ka sa fiye na abinci a gaban ka ne saboda haka bayan da za a yi ka gudu wata kissa ta da daga cikin isra'iliya ba za ka ce karya ba ne ba za ka ce gaskiya ba aka ce mala'ikan mutuwa ya zo fadan annabi suleiman sai ya samu wani mutum a wuri ya dinga zura masa ido yana kallon sai yana zura masa ido da ya tafi sai mutum ya tambaya ce wannan wani irin wani mutum ne ya zo a siffar mutum ina ta kallo na sai ce masa ai mala'ikan mutuwa ne to sai hankalin su ta je ce wannan yana gani yana sai dauke ni Dole ga annabi su da shi kenan sai to shi yana son a sa aljani ya je kai kasar China can da nisa shi kenan aljani ya dauke shi ya kai shi don ya gudu wa mai mutuwa sai mala'ikan mutuwa ya dawo fadan annabi Suleiman sai ce mutumin nan na ɗazun me yasa kake kallonsa kana ta kallonsa sai ce mamaki nake yi ni a fayil a yadda yake a wuri na an rubuta zan ɗauki ransa a kaza kaza kuma sai na tashi a nan nace to kuma saura awa kaza shi ne ne zai bar na in wannan lokacin har ya isa can na je na ɗauke shi sai an kai maka shi kawai aljani ya kai maka ya kai maka shi sai ka bayi da za ka gudu baka isa ka kare kanka daga mutuwa ba in waje likita ne ya zo a ya yi dabarunsa duk da isawa shi ma da zai kare wa kansa mutuwa ba kulli tabibi ta kafa kasu ya durrada man za tabibu bi la'ihi ardaka mata tabibu wal mutawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa madisha ka tambayi likita da ya mutu ya kai ka mutu ba su ta magani ba likita ya mutu wanda ake wa maganin ya mutu wanda ya je sassaƙo maganin kuma ya kirkire shi ya mutu mai sayarwan ya mutu mai sayan ya mutu so da haka babu wani abu da zai hana ka mutuwa sai dai in ajalin ka bai yi ba amma in ajalin ka yayi tabbas zaka tafi kullu nafsin za'iqatul maut wannan ba mai inkarin wannan babanka ya tafi mama in in ma iyayenka ba su fara tafiya da kana ganin na wasu suna tafiya so sai Allah Ta ya ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un kafin ku mutu za mu jarrabe ku da alkhairi da da sharri da alkhairi a matsayin jarrabawa kuma zuwa gare mu da hukuma. za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi kenan duk halin da kake ciki a rayuwarka jarrabawa ne idan ni'imomi ne sakin imtihan idan kuma wasu masifu ne abubuwa marasa daɗi sunansu ibtila amma duk jarrabawa ne saboda haka a rayuwarka ta duniya kana iya shiga cikin ciki da bacin rai da damuwa da rashin lafiya da talauci da waye abubuwa daban-daban sannan kuma kana iya shiga cikin wasu abubuwa na farin ciki na ni'imomi lafiya wadata da sauransu wanda shine alkhairi to a cikin su kake jujjuyawa ko dai kana cikin alkhairi ko kana cikin sharri kana cikin abin da kake so ko abin da baka so wani yake samaniya lil mar'i la budda an yara wa la budda an tajri alayhi samaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma abubuwa guda takwas a cikin kake jidda farin ciki da bakin ciki wataran kana cikin farin ciki wataran kana cikin bacin rai da bakin ciki idan farin ciki ne ka gode wa Allah ta'ala za ka samu ladan mai gode wa Allah idan bakin ciki ne ka yi haƙuri za ka samu ladan masu haƙuri kamar yadda maza suke cewa ajaban li amrin mu'min inna amrahu kulluhu khairun alaysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu qarra'u sabara fa kana khairan lahu mamaki al'amarin mu'mini duk al'amarin ta alheri ne ba mai samu wannan sai mu'mini idan alkhairi ne ka gode wa Allah sai zai maka alkhairi abu na ni'imoji idan sharri ne kuma wani masifa ya ta same ka kai hakuri sai zai maka alkhairi Allah zai baka ladan masu hakuri wanda ba yin lissafi inna ma yuwaffa ma ajrahu bi ghairi hisab kada ka faltazir wal takasi haka nan wata ran kana tare da masoyanka wata ran kuma kun rabu ko rabuwa na nan duniya ma a ce wata ran dan uwanka ya maka nisa ko matarka ko mijinki ko babanka ko waye za ka yi damuwa musamman zamanin da babu waya gara yanzu akwai handset din nan zaka buga waya dai mutu ya tafi kawai nan sai da aka ga ya to da kana shiga damuwa kawai tafiya kawai in mutum yayi da kwana ɗaya biyu Za a jin labarin sa da ya kawo wannan ba karamin bakin ciki bane shi sa laraba suke cewa la marhaban bi qadin wala a'lam bihi in kana tafiq al ahibati fi qadin ana maraba da gobe in masoya na da su tafi gobe zan rabu da su kani gadatal gaini mata tahammalu da dasa muratil hayyi naqifu an zani to kaga rabuwa ma na ɗan lokaci to haka kuma akwai rabuwa ta har abada ita ce mutuwa wanda in an rabu ba haduwa sai dai a lahira amma a nan duniya ba za a sake haduwa ba da kulle a duniya wani wa ma a al-manun min al in wata rabuwa ne ana iya haduwa da amma ba an mutu shi kenan. amma a nan duniya za ka iya rabuwa da mutum shekara ashirin kuma wata rabuwa haɗu wa qad yajma'u Allahu ash-shatitayn ba'dama yakunna li kulli qalbi Allah talafiya sadaka haduwa hadu da masoyanka farin ciki kuna yi kuna jin daɗi ka da su akwai damuwa sannan akwai tsanani akwai sauki tsananin rayuwa da saukin rayuwa ba a son tsananin masifa ce saukin ake so ni'ima ne to ba ka rabu da wannan ba ka kaddara wa kanka wannan in tsananin ya zo sai ka samu lafiya sai hankalin ka ya kwanta ba za ka shiga ruɗu da tashin hankali irin ta da ba su san addini ba sannan sai rashin lafiya da lafiya kana cikin lafiya nima ne ka gode wa Allah kana cikin rashin lafiya wannan masifa ce ka yi haƙuri kuma Allah zai baka latan rashin lafiya ne mazala ta kuma yana cewa la yazalu al-bala'u bil mu'mini hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa mutum bai gushe ba Allah na jarabarsa har ya haɗu da Allah ba da laifi ya zama ba da wata matsala ba da ba da ainihin zunubi ana ta kankare masa ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala az wala uzrin wala hammin wala ghammin wala azan hatta shaukatu shaquwa ila kafara Allahu biha min khataaya abin da ya same ka na bacin rai da bakin ciki da wahala da rashin lafiya ko kaya ne ta soke ka za a kankare maka zunubanka to kaga a cikin wannan mutum yake jujjuyawa idan masifa ta samu mutum ba a masa dariya ba a masa abin nan ba a cewa wannan ai Allah ne baya son sa shi yasa ya jarrabe shi a'a Allah yakan jarrabe mutum don ya yafe maku jiyakun wa tastaqirru bi aqsa qarihi durar wa fi as-sama'i nujumun la ilaha illa wa laysa yuksafu illa ash-shamsu wal qamaru so da baka baka cewa ai wani a tunda yana Allah yana yawan jarabar sa cuta ko talauci ko wani abu shikenan ya zama wato abun dariya annabawan Allah Allah yana jarabar su yana jarraban su don ya daga darajar wani sai Allah ya jarrabe shi kafin ya daga darajar sa in ka shiga cikin masifa sai ka kaddara Allah yana son kankare maka zunubanka ko kuma ya daga darajar ka ne ba haka kawai bane so da haka ubangiji subhanahu wataala idan yana son bawa yana jarrabar sa to Allah zai jarrabe mu da abubuwan da ba ma so da kuma wanda muke so a rayuwar mu kuma a haka za ka tafi har ka mutu shi yasa Allah zai ce wa ilaina turja'un izuwa gare mu za ku koma to kuwa sai tanadi na komawa izuwa ga Allah ta'ala aya ta karshe da ta sauka a Qur'ani da ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma izuwa ga Allah ta'ala a cikin ta so da haka kowa zai koma izuwa ga Ubangiji ya ji tsoron wannan ranar me za ka yi shi ka tanadi abin da za ka jirba ranar alkiyama hasanul basari wanda bawan Allah mutumin kirki mai gudun duniya sai aka tambaye shi aka ce hasan ma sirru zoji fi duniya me sirrin da sa kai ba ruwanka da duniya sai lahira kawai sai lissafa abubuwa yace alimtu anna rizqi lan ya'khudhu ghairi fatma anna ajbidahu na san arziki na wallahi ba inda zai je bare je wajen wani ba arziki da Allah ya kaddara mini sai na nitsu a zuciya na na san abin da Allah ya kaddara in samu na arziki zan same shi kaga ba za ka je ka fada cikin haramun ba yace wa alintu amna amali lan yakuma bihi ghairi fashtagaltu bi aikin da Allah ya tora min da ina addini ba ne ni sai ni sai na shagala da wannan wa alimtu anna Allah muttali'un alayya fastaitu an uqabilahu bi ma'siya na san Allah yana kallo na duk abin da nake yi sai na ji kunyan in hadu da shi da sabon Allah duk inda kake Allah yana gani ka za ka saba masa إذا ما خلوت الدهر غيوما فلا تقل خلوت ولكن قل أري رقيب الله هنا كلهم إن الله كان عليكم رقيبا yace wa alimtu anna al-mauta yantasiruni fa'atu liqa illa na san mutuwa tana jira na sai nayi tanadi don haɗuwa da Allah shine wa in na kaira, khayra zadi at-taqwa ku yi guzuri domin yin guzuri shine tsoron Allah idan ka yi imani da mutuwa ba abin da zaka shiga da shi sai guzuri na tafiya lahira تزول للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد فتندم إن رحلت بغير زاد وتشفى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد فذاك يدك تفي لاهرة دعبائي الله سنة نال سنة أيكي سنة نيم الله دا wanda za su tafi lahira da shi kai kuma sai ka tafi babu lahira kuma babu babu guzuri kuma tun wuri ɗaya za ku tafi kuma me baka nasa ba irin duniya bane waje ya tausayin ka abincin ka kare ya baka hanya a lahira kowa ta kansa yake don kana da hankali sai ka koma izuwa ga Allah ta'ala ka riƙe addininka ka fifita lahiranka akan duniyanka domin ka samu tsira gobe kiyama muna fata ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya gafarta Sheikh Abdul Jalil Allah ya sa rahama a cikin kabarinsa Allah ya haɗa mu a aljanna tare da shi gaba da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته